صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta juma'a da fatan an yi da cikin ƙoshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan yammaci akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirin da muke dauke da su inda zan fara da shirin nan na afirka a yau bayansa kuma akwai shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan sai mu kawo muku shirin nan na amsoshin fikihu bayan sa akwai shirin kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne abin da za a je a zangon shirin namu na wani lokaci da yardar Allah amma kafin a ji abin da na ambata baki daya sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san masu saurare assalamu alaikum yau juma'a goma sha biyar ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da ɗaya ga watan jama'a thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha tara da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan janairun shekara ta 2001 shafin yanar gizo mafi girma na wikipedia wanda yake dauke da fannonin ilimi masu yawa ya fara aiki wannan shafi an kaddamar da shi ne domin kowa ya shigar da ilimin da yake da shi a ciki domin amfanin dukkanin al'ummomin duniya wanda kuma mutane masu zaman kansu ne suka buɗe wannan shafi sannan kuma suka yawa duk wanda yake so damar shigar da abin da yake bukata wanda zai amfanar da mutane a cikin shafin cibiyar shafin dai tana jihar florida a kasar amurka kuma shafin baya daukar bangaranci akan haka ne ma yakan shigar da bayanai waɗanda suka sabawa mahangar siyasar gwamnatin amurka masu saurare ko kun san cewa shekaru 226 suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan janairun shekara ta 1795 aka haifi alexander griboidov marubuci kuma ɗan siyasa a ƙasar rasha bayan yakin da aka gwabza tsakanin rasha da iran wanda rasha ta yi nasara akan sojojin kasar iran a cikin shekara ta 1828 rasha ta aike alexander zuwa kasar ta iran domin ya karɓo sojojin rasha waɗanda iran ɗin ta kame a lokacin yakin wanda suke a hannunta a matsayin ribatattun yaƙi bayan da ya iso kasar iran ya nuna wa mutanen kasar ta iran girman kai da jijiji kai da kuma neman ya tozarta su wannan ya fusata mutanen kasar ta iran matuka inda suka yi masa a tire kuma suka kashe shi a cikin shekara ta 1829 da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 182 da suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan janairun shekara ta 1839 ƙasar salvador ta sanar da samun 'yancin kanta bayan rushewar tarayyar amurka ta tsakiya kafin wannan lokacin da ya salvador ta kasance karkashin mulkin mallakar turawan spain na tsawon lokaci amma ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turan spain a cikin shekara ta 1821 a cikin shekara ta 1824 kuma ta shiga cikin tarayyar amurka ta tsakiya bayan rushewar wannan tarayya salvador ta sanar da zama ƙasa mai cin gishin kanta cikin shekara ta 1931 sakamakon faduwar farashin koko a kasuwarsa ta duniya tattalin arzikin kasar ya shiga cikin mawuyacin hali wanda hakan ya sa ɗalibai suka fara gudanar da zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnatin shugaba hernandez martins daga nan kuma yakin basasa ya barke a kasar inda mutane da dama suka yi gudun hijira kasar salvador tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 21 kuma tana makwabtaka da ƙasashen honduras da kuma guatemala Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla in zo lokaci da za a gyara zama domin a saurayi cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Da farko ga akanin su. kasa mai ƙarfi ta aukawa tsibirin sulawesi na ƙasar indonesiya inda mutane da dama suka rasa rayukansu jiragen yakin ƙarƙashin ruwa na ƙasar iran sun jarraba makamai masu linzami na ƙarƙashin ruwa a ƙasar yemen kuma jiragen yakin saudiya ne suka yi lukudin wuta kan tashar jiragen sama na birnin sana'a yanzu kuma ga cikakkun labaran a safiyar yau juma'a ce girgizar ƙasa mai ƙarfi ma'aunin rishta biyu ta auka wa tsibirin sulawesi na ƙasar indonesiya inda ta rusa gine-gine da dama daga ciki hadda asibitin birnin mamuja kan marasa lafiya da jami'an jinya da suke cikinsa tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta ƙara da cewa akalla mutane 34 ne aka tabbatar da mutuwarsu ya zuwa lokacin ba da wannan labarin jami'an jinya a kasar ta indonesia sun fara bincike don gano waɗanda suke da sauran shan ruwa a wurare daban-daban a tsibirin ali rahman wani jami'in kungiyar bada agaji a birnin mamuju ya bayyana cewa yawan waɗanda suka mutu zai karu don har yanzu suna neman wasu mutane da dama waɗanda ba a gansu ba cikin burbushin gine-ginen da suka rushe. a karon farko wani jirgin yaƙi na ƙarƙashin ruwa wato submarine na ƙasar iran ya jarraba makamai masu linzami na ƙarƙashin ruwa samfurin torpedo tare da samun nasara tashar talabijin ta almanar ta ƙasar lebanon ta nakalto admiral hamza ali kaviani mai magana da yawun sojojin ƙasar iran a atisayin sojojin ruwa da suke gudanarwa a halin yanzu a tekun oman da kuma mashigar ruwa ta hormuz yana faɗar haka a jiya alhamis admiral kabioni ya ƙara da cewa atisayin wanda aka sanya wa suna iktidar 99 ya jarraba makaman jamhuriyar musulunci ta iran na ruwa kiran cikin gida da dama tare da samun nasara a kowanne daga cikinsu rahotanni da suke fitowa daga ƙasar yemen sun nuna cewa jiragen yakin ƙasar saudiya da ƙawayenta sun yi luguden wuta a kan tashar jiragen sama na birnin sana'a babban birnin ƙasar. da wasu wurare akalla ashirin a cikin kasar ajiya da dare tashar talabijin ta almasira ta kungiyar ansarullah ta ba da labarin cewa jiragen yakin saudiya sun kai hare-hare kan wurare goma sha biyu a yankin jabal murad da ma'arab da kuma yankin al al'adhar har ila yau da kitaf da sa'ada da kuma alboka labarin ya kara da cewa jiragen yakin na saudiya har ila yau sun yi lugidan wuta a kan yankin harfa sufiyan daga yammacin kasar da ƙarshe labarin ya kammala da cewa har yanzu ba a kammala lissafin irin asarori na dukiya da kuma rayuka wanda wa'annan sabbin hare-hare na kasashen saudiya suka haddasa ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya majid takht ravanci ya bayyana cewa iran da sauran kasashen duniya suna fatan sabuwar gwamnatin amurka mai shigowa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa za ta ɗauki takunkuman tattalin arziki wanda aka ɗora wa ƙasar kamfanin dillancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto takta ravanci yana faɗar haka a jiya alhamis ya kuma ƙara da cewa kafin haka dai sun ji wasu kalamai masu nuna cewa gwamnatin amurka mai kamawa ta joe biden za ta koma cikin yarjejeniyar jcpoa ta ƙasar iran amma jami'an gwamnatin ƙasar iran da dama sun bayyana cewa komawar amurka cikin yarjejeniyar jcpoa ba tare da daukewa kasar iran takunkuman tattalin arzikin da aka dora mata ba bai da wani amfani a wajenta tun shekara ta 2018 ne da gwamnatin shugaba trump ta fice daga yarjejeniyar jcpoa sannan ta dora a kasar iran abinda ta kira takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin kasar da nufin tilasta mata shiga sabuwar tattaunawa dangane da shirinta na makamashin nukiliya da kuma sauran makamanta burin da bata cima ba har wa'adin gwamnatin ya kare a fagen wasanni kuma a gasar premier league wanda ake gudanarwa a kasashen turai a halin yanzu kungiyoyin kwallon kafa na arsenal da kuma crystal palace sun tashi ba wanda ya ci wani a jiya alhamis da yamma a kara wanda suka yi a emirates stadium dukkanin kungiyoyin biyu dai sun sami damammaki na saka kwallo a raga amma ba tare da yin haka ba a minti na ashirin a cikin wasan da pierre emerick ya kusan saka ƙwallo a raga amma mai tsare ragan ya hana hakan faruwa tare da buke ƙwallon zuwa waje a halin yanzu dai ƙungiyar arsenal tana matsayi na goma sha ɗaya tare da maki biyu sama da ƙungiyar crystal palace wacce take a matsayi na goma sha uku masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To a gashe da tahir dauke da labaran duniya yanzu sai a gyara zama domin ajiye abubuwan da muka ambata tun daga farko inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun irin rahotannin da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta fitar ne kan yadda cin zarafin mata musamman yi musu fyaɗe suka gudana a wasu ƙasashen nahiyar afirka a shekarun baya bayan nan da suka gabata kuma shirin namu zai fara ne da jin ma'anar fyaɗe da kuma rabe-rabensa da ni sunusu zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. masana dokoki suna fassara kalmar fyaɗe da cewa shine namiji ya sadu da mace wato yin jima'i da ita ba tare da yarda ko amincewarta ba kamar yadda ake fassar fyaɗe da cewa mutum ya tilasta wa mace yin jima'i da ita ta hanyar yi mata barazana ko nuna mata ƙarfi ko kuma yaudara musamman ga wace bata mallaki hankalin kanta ba wannan a bangaren namiji da ya tursasa wa mace yin jima'i kenan ko yaudarar mace mara cikan hankali da fahimtar al'amura amma idan mace ta tilasta wa namiji yin jima'i da ita ta hanyar barazana ko nuna ƙarfi ko kuma yaudara shin ana ɗaukan hakan a matsayin fyaɗe a fuskar doka a nan akwai maganganu da matsaya mabambanta inda wasu ke bayyana cewa ba a ɗaukan wannan wuce gona da iri a matsayin fyaɗe iyaka dai yana cikin jerin zubar da mutuncin mutumin da mace ta yi wa fyaɗe kuma babbar rashin tarbiyya ne daga ɓangaren ya mace hakika matsalar fyaɗe bai takaita kan mata ba sakamakon yadda ake samun wasu mutane suna fyaɗe ga maza musamman ƙananan yara ta hanyar yin luwaɗi da su lamarin da ya shiga cikin jerin manyan laifukan wuce gona da iri kan ɗan adam tabbas wannan nau'in wuce gona da iri yana daga cikin dalilan rusa rayuwar yaro ta hanyar fuskantar matsalar kwakwalwa da rashin nutsuwa na tsawon lokaci a rayuwarsa sakamakon haka matsalar yin fyaɗe tana ɗaya daga cikin munanan ɗabi'u kuma manyan laifuka a fagen wuce gona da iri kan ɗan adam kuma wani nau'in masifa ne da ke cutar da lafiyar jiki da na ruhin mutum tare da rusa masa mutunci da kima a fagen rayuwa kamar yadda duk wadda aka masa fyaɗe musamman mace take fuskantar wani nau'in kyamata daga maza a lokacin aure idan kuma har mace ta ɗauki ciki daga fyaɗen da aka mata to abin da za ta haifa ya zame cikin ƙangin zargi da suka gami da tsangwama kuma abin kwatance a tsakanin al'umma lamarin da zai iya kaiwa ga cutar da rayuwarsa don haka fyaɗe masifa ne kuma babban laifi da ke matsayin rusa aminci da tsaro a halin zamantakewar al'umma rahotanni suna bayyana cewa matsalar fyaɗe tana ƙara yin kamari a sassa daban-daban na nahiyar afirka duk kuwa da matakan da hukumomi ke ɗauka a fagen dakile masifar kamar yadda wasu alkaluma suke nuna yatsar zargi kan jami'an tsaro ta hanyar zarginsu da hannu a fagen aikata laifukan fyaɗe musamman a wuraren da ake fama da matsalar tashe-tashen hankula hakanan matakin da wasu jami'an tsaro suke ɗauka na yaudarar irin matan da suke rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira bayan samun nasarar tsayar da rayuwarsu daga masifar rikici da tashe-tashen hankula inda ake samun wasu jami'an tsaro da suke kula da tsaron sansanin 'yan gudun hijira suna gudanar da fyaɗe ga 'yan gudun hijira ko yaudarar su ta hanyar kwaɗaitar da su kan samun kayayyakin tallafi mai yawa ko fitar da su daga kangin tashe-tashen hankula bisa sharaɗin sallama musu kansu domin yin lalata da su rahoton ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international kan matsalar cin zarafin mata a sassa daban-daban na duniya yana bayyana irin musgunawar da mata suka fuskanta a ƙasar sudan ta kudu da cewa wuce gona da iri kan mata musamman 'yan mata ya zame wani laifi da ya gama dukkanin ɓangarorin ƙasashen duniya inda namiji zai fyaɗe ga mace ko wasu gungun jama'a su taru su yi fyaɗen 'yan gama gari ga mace guda ko ɗaukan matakin bautar da mata ko tilasta musu yin tsirara da sauransu musamman a lokacin da sojoji da 'yan tawaye suka kai farmaki gari ko ƙauye kamar yadda jami'an tsaro suke musguna wa mata a wuraren bincike akan hanyoyi ta hanyar taɓa musu jiki ko a lokacin da suka shiga cikin gidaje domin gudanar da bincike hakanan rahoton ya bayyana cewa mata suna fuskantar matakan wuce gona da iri a lokacin yaƙi ko tashe-tashen hankula a ƙasa ƙasa inda 'yan tawaye ko 'yan ta'adda suke sace mata musamman budurwaye domin yi musu fyaɗe ko kuma yadda jami'an tsaro a ƙasa suke yin fyaɗe ga mata a wuraren tsara mutane da ake tuhuma kan wani zargi kamar yadda ake samun bullar matsalar yadda jami'an tsaron ƙasa suke yin fyaɗe ga mata a sansanonin 'yan gudun hijira da suke ƙarƙashin kulawar rundunar tsaron majalisar ɗinkin duniya a ƙasar sudan ta kudu rahoton ya kara da cewa a kasar sudan ta kudu an samu rahotanni masu tarin yawa kan yadda ake yin awon gaba da mata da suka fita neman abinci ko itace kuma a wasu lokuta ana tsintar su ne an yasar bayan an yi musu fyaɗe kamar yadda mata da aka yi musu fyaɗe a lokacin rikicin kasar suke fuskantar matsalar samun magunguna na raunukan da suka samu sakamakon wuce gona da iri kansu ko magungunan taɓuwan hankali da firgita da suka shiga sakamakon musgunawar da suka fuskanta kuma abin bakin ciki shine yadda babu wani mataki da ake ɗauka a matakin ƙasa da ƙasa domin hukunta waɗanda suke da hannu a cin zarafin matan a fili yake cewa a wani lokaci ma'aikatan ba da agaji da suke rarraba kayayyakin jin kai a sassa daban-daban na duniya musamman a nahiyar afirka suna yaudarar mata 'yan gudun hijira tare da kwadaitar da su kan samun kayayyakin tallafi mai yawa matukar suka ba su haɗin kai suka yi lalata da su hakika irin mummunan halin tsaka mai wuya da 'yan gudun hijira suke ciki kuma babu wata mafita gare su musamman a fagen rashin isasshen kayayyakin abinci da magunguna domin ci gaba da rayuwa da iyalansu irin waɗannan matsaloli suna saurin wurga marasa zurfin tunani a tsakanin mata ɗaukan matakin mika kai ga yaudarar ma'aikatan lamarin da ke kai ga bullar lalacewar tarbiyyar su wasu daga cikin masana ilimin halayyar ɗan adam suna da ra'ayin cewa wasu nau'in mutane kaɗan ne daga cikin al'umma suke zaɓa wa kansu masifar biyar buƙatar su ta jinsi ta hanyar yin amfani da ƙarfi a kan mata wato yin fyaɗe yayin da mafi yawan sauran mutane da suke aikata laifin fyaɗe ga mata suna ɗauke ne da wani nau'in ƙulli na cuta da ƙiyayya a cikin zukatansu kan al'ummar da suke rayuwa a cikinta kamar yadda masifar gudanar da tsafe-tsafe da camfe-camfe suke wurga wasu mutane cikin ƙangin masifar fyaɗe ga mata musamman ƙananan yara daga cikinsu wani ɓangare na masana ilimin halayyar ɗan adam kuma yana da ra'ayin cewa mafi yawan mutanen da suke amfani da ƙarfi akan mata domin biyan su ta jinsi wato yin fyaɗe suna ɗaukan fyaɗen ne a matsayin makami na ɗaukan fansa kan mace ko iyalanta ko kuma matsananciyar ƙiyayya da gaba da nufin cin zarafi da kaskantar da wata ƙabila ko jama'a ko kuma al'umma musamman a lokacin yaƙi kamar yadda ake gani a kasashe daban-daban na nahiyar afirka da suke fama da yakin basasa da tashe-tashen hankula irin na kabilanci da na addini a fili yake cewa mutum mai cikakken hankali da ruhin dan adamtaka ba zai taɓa tunanin daukan matakin nuna ƙarfi kan mace musamman karamar yarinya domin biyan bukatarsa ta jinsi ba har sai ya ɗauki matakin kawar da hankalinsa ta hanyar biye wa son rai da rungumar ɗabi'ar dabbobi kamar haka ne allah maɗaukaki ke siffanta wasu mutane da cewa waɗancan kamar dabbobi ne kai sun fi dabbobi ma rashin fahimta tabbas batun fyaɗe batu ne da dukkanin addinai da aka saukar daga wajen Allah maɗaukaki suke faɗa mai tsanani da shi kai a bisa koyarwar tafarkin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi wato shi'a hukuncin mutumin da aka samu da laifin aikata yin fyaɗe kisa ne ko da kuwa baya da aure wato ko da ba katangegge ba ne da aure hakanan batun fyaɗe a tsakanin al'umma mummunar ɗabi'a ce da masana da manazarta musamman masu hankali daga cikin jama'a suke kakkausar suka kansa ta hanyar gudanar da rubuce-rubuce da gabatar da jawabai da sauransu kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu gami da cibiyoyi da hukumomin gwamnati a duk faɗin duniya suke ci ci gaba da yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a a tsakanin al'umma Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta fitar da rahoton cewa tun bayan da tsohon shugaban ƙasar Burundi marigayi Pierre Nkurunziza ya ɗauki matakin yin tazarci a kan karagar shugabancin ƙasar na wa'adi na uku bayan ƙarewar wa'adinsa na biyu kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya shimfiɗa amma bayan da jam'iyyarsa mai mulki ta buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasar da su gudanar da kwaskwalima a kundin tsarin mulkin ƙasa ta hanyar ba da damar yin wa'adi na uku a kan karagar mulkin ƙasar nkurunziza ya bayyana cewa wannan dama ta haɗa da shi lamarin da ya janyo bullar dambarwar siyasa a ƙasar da ta haifar da kashe-kashen gilla da cin zarafin ɗan adam ƙungiyar amnesty international tana cewa wani kwamitin bincike na musamman ya gudanar da bincikensa a kasar burundi inda ya zanta da mutane 49 da suka fuskanci cin zarafin jinsi a lokacin rikici a tsakanin shekara ta 2015 zuwa 2017 kuma cin zarafin ya fi shafar matsalar fyaɗe ce da jami'an 'yan sanda suka yi wa mata musamman budurwaye a lokacin da suke kai farmaki domin kama 'yan adawar siyasa kamar yadda kwamitin binciken ya tabbatar da yadda ake cin zarafin maza ta hanyar yi musu fyaɗe a lokacin matan da ake tsare da su a wuraren tsare jama'a inda ake amfani da su kamar mata wato yin luwaɗi da su a matsayin tursasawa ga 'yan uwansu da suke ci gaba da bijirewa manufofin gwamnati mai mulki a ƙasar a watan afrilun shekara ta 2019 ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta amnesty international ta wallafa rahoto da ke nuni da cewa wasu da suke tsare da mutane a jihar borno da ke tarayyar najeriya sun aikata laifukan cin zarafin mata mata da yara ta hanyar yin lalata da su a babban gidan yarin maiduguri kuma sojoji ma sun aikata laifukan fyaɗe da sauran hanyoyin cin zarafi ga mata da ake tsare da su a barikin giwa ƙungiyar ta nemi hukumomi su binciki koke-koken sannan a saki dukkanin yaran da ba a tuhumce su da aikata wani laifi ba cikin gaggawa waɗanda kuma aka tuhuma to a kai su gidajen gyara hali na yara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 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan Barka ne yake muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Sashen Hausa na VOH da ke birnin Tahiran Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Barka mu da arzikin saduwa a wannan rana. Mai magana Sanusi Madatai daga nan ta magaran jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ne dauke da fatan wannan zaɓe da za a yi na ranar 21 ga watan Fabrairu a nan ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar tsakanin 'yan takara guda biyu Allah ya sa a yi shi lahiya a kuma kammala shi lahiya muna fatan allah ya ba mu shugaba na gari adali mai jin tausayin talakawa na gode sashen hausa na biyu mai magana sanusi maɗaɗai daga nan da magaran jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin Hausa na Jamhuriyar Musulunci Jihar suna na Tahir M Tahir Jambulo Jihar Kano Tarayyar Najeriya. Hakika na shigo wannan shirin domin lantar da Allah wadai da wannan tsirarin da gwamnatin mu ta jihar Kano ta yi turbe kuɗin 'yan fansho ta hau ta ce ta ji ta gani ita sai ta wutsire wasu kuɗaɗensu da suke karɓa a duk wata muna kira ga gwamnatin jihar kano da ta yi wa allah ta yi wa annabinsa cikin bayan allah nan domin da wannan kudin suka dogara suke ciyar da gidansu kuma da kudin hayan da suke biya a wata ko ake duk shekara ya kamata mai girma gwamna ya duba wannan lamarin To Marilla, da wannan ne kuma zan ja linzamin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH da ma lahirin waɗanda aka ji muryansu. Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. to yanzu ga shirinmu na gaba shirin nan na amsoshin fikihu amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu to a cikin wannan shiri dai kamar yadda muka sani ne muna amsa tambayoyin da ku kuka turo dangane da abin da ya shafi fikihu da al'amura na mu'amalat a cikin fikihu akwai bangare na ibadat ibada akwai kuma bangare na mu'amala to duk wata tambaya dai da ta shafi wannan bangare aka turo cikin wannan shiri insha daidai gwargwado za a nemo amsa din a kuma ba da ita To akwai wasu tambayoyi kamar guda uku wanda insha Allahu za mu amsa su a cikin wannan shiri namu na yau. Wannan wannan tambaya ta farko wato wata yarinya ce nan don ta ce ni yarinya ce 'yar shekara goma sha to bata faɗa mana shekara goma sha nawa ba amma tambaya ta anan ita ce akwai wasu lokuta da na je wani biki na aure na wata 'yar uwata to a wajen bikin an taru maza da mata sai zamana ana yin rawa kuma nima na yi wannan rawa din, hatta dan kwalin kaina ya cire wato kenan maza sun ga gashin kaina kuma na yi rawa a gabansu amma fa gaskiya a wannan lokacin ban san hukunce-hukuncen addini yadda ya kamata ba kuma gashi an ɗauki fim na bidiyo a wannan lokaci to tambaya ta a nan sai daga baya na gane cewa abin da na yi ya saba wa addini kuma na ji abin ba daɗi duk lokacin da na tuno yana damuna saboda haka yanzu yaya zan yi dangane da irin wannan al'amarin da ya gabata kuma na tabbatar cewa na aikata haramci to wannan tambayar tambaya ce wacce take tana da muhimmanci musamman ba ke kaɗai ba ga ainihin sauran mataye ma waɗanda suke da irin wannan hali musamman a wannan zamanin akwai wanda suke zuwa biki ana zuwa ana abubuwan da bai dace ba a shiga cikin wani hali ana rawa tsakanin maza da mata da sauransu musamman kin ce ma hatta wato kamar dan mm, kwalin ma ya cire <clears throat> wato maza sun gashin ki da sauransu abin da bai dace ba a shari'a irin wannan babban al'amari dai a nan shine cewa tun da abu ne wanda ya riga ya ya kasance an yi shi ya wuce kuma bisa zahirin abin da muke fahimta kin yi nadama da wannan abin da ya faru to abin da za mu roƙi allah subhanahu ta'ala domin allah mai rahama ne shine ya gafarta miki wannan kuskure da kika yi na baya domin kin nuna abu na nadama domin an ce hanyar tuba ta farko shine mutum ya nadama a bisa abin da ya gabata abin da aikata shi kuma wannan fim ɗin da kika ce an ɗauka ana watakila kenan yawo da shi baki san ma inda zai je ba kuma maza za su yi ta kallo to in kin ga za ki iya samo shi ki lalata fim ɗin to wannan za ki iya yi idan kuma kin ga cewa mm, wato kenan ba za ki iya yin haka ba to ba wani abu da za ki iya yi na takalifi akan wannan al'amari tunda hannunki ba zai iya zuwa ga fim din ba amma in kin san waɗansu wanda suke da shi za ki iya roƙonsu ko su lalata gurin da ke kike in sauran wuraren da suke bukata a fim su suna son abinsu sai ki ce gurin ke da suke su cire wannan gurin su lalata shi in za ki iya wannan babban al'amari a takaice na ganin shine mafi girman abu cewa nadaman da kika yi kuma insha Allahu Allahu gafuru rahim ne zai iya kasancewa ya gafarta abubuwan da mutum ya yi sannan ya zo yi nadama a kansa to shi kuma wannan tambaya ce yake cewa shin rawa tsakanin miji da mata akwai wani abu wanda yake na haramci a ce miji da mata sun kasance sun yi rawa tare da juna to wannan tambayar tambaya ce ita ma wacce take mai muhimmanci musamman a wannan zamanin da ake ciki to tambaya wato kamar za a iya cewa amsar a nan a fili dai idan ya kasance miji ne da mata suke rawa a gida ko a cikin falon gidansu su kaɗai. suna ainihin jin wani yanayi na annashuwa wannan babu haramci a ciki matukar a cikin rawan da suke yi ba su aikata ba su hada wani abu wanda yake haramun ba in dai dan dai su rawa ne da junansu kuma miji ne da mata ai babu wani abu na haramci amma wani abu wanda yake yawo yanzu a cikin youtube ko kuma wasu kafafe shine inda waɗansu musulmai suka ɗauki wata al'ada ta banza suke ɗaukan junansu wato namijin da mace miji da mata ɗin ne amma wai sai su zo shi yana zaune akan kujera matar tana rawa a gabansa tana tattaɓa shi tana kyakketa haddin wannan hurma ɗin na wannan aure ɗin ana ɗaukansa a cikin bidiyo sai a sa a youtube ana yawo da shi wannan haramun ne duk wanda ya gani ya ga wannan al'amarin in rawar ta hakika tsakanin ke da mijinki to ku yi a cikin gida mana ko a ɗaki in dai soyayya ce ta hakika menene na cewa sai an fito an nuna wa mutanen da ba ki ba suna kallo a cikin ainihin kafafe eh, a youtube a ina ne a whatsapp ana yawo da shi a facebook waɗannan abubuwan haramun ne duk waɗanda suke da irin wannan halin musulmai waɗanda suke sallah to lalle su tabbatarwa kansu suna aikata haramun amma dan mace da mijinta sun yi rawa a cikin ɗaki a tsakaninsu wannan ba haramun ba ne matukar a cikin wannan lokacin ba sa haɗa da wani abu wanda yake akwai haramun a ciki ba to tambaya ta ƙarshe wadda wani ya rubuto abin da yake cewa shin idan mutum ya kasance a to ashe ma ba namiji ne mai tambaya ba mace ce take cewa idan mutum ya zo wa mace neman aure sai yake nuna mata cewa shi ba shi da aure kuma ba shi da 'ya'ya shi yana so ya aure ta amma ya tabbatar mata da cewa ba shi da aure kuma ba shi da 'ya'ya sai ta yadda ta aure shi to amma bayan da aka yi auren da ta je gidansa sai ta tabbatar wa kanta cewa mutumin nan yana da mace yana ma da 'ya'ya to tambayar anan shin tana da haƙƙi na lalata wannan auren ko ko bata da shi lallefa wannan al'amari al'amari ne mai muhimmanci to fi sabilillahi wannan a fili yake cewa a fikihu musamman mu dai a fikihun jafariya akwai abin da ake ci masa haƙul fasakh wato haƙƙi na lalata wani abu wanda aka yi mu'amala sai wani aibu ya bayyana to idan wannan al'amari da shi wannan ya zo an tabbatar da cewa wani aibu ne amma ya ɓoye shi ya ƙi ya nuna domin inda ya nuna ba za a yadda da shi ba to sannan sai da aka yadda da shi akan babu wannan abu sai kuma ya bayyana akwai to fi sabillahi bisa yadda malaman fikiyo suka tafi a kai wannan mace tana da haƙƙul fasakh wato tana da haƙƙi ta je ta nemi alalata wannan aure ɗin to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu ci gaba wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama barka barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kisoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya zaune naziri yake shi da anas da sayyadi ya gama karanta masu karatu sayyadi ya ce naziri yaushe za ka fara gyara motar nan naziri ya ce so nake mu gama jarabawar wannan tam din sai na fara gyaranta mota ce mai kyau tunda oga ya ce ba zai gyara ta ba na ce ina so ya saida mana sai na gyara shi ne ya ce in je in gyara idan ta gyaru sai na biya shi a hankali idan kuma bata gyaru ba shi shikenan na bar kuɗin sai a saida ma 'yan gwangwan anas ya ce ai na san ma za ka iya gyara ta kawai asusu za mu fasa a siyo kayan gyaran ta nazira ya ce kaga tun da kai ka iya mota lokacin kana aiki gidan ruwa kuna jiya sai kawai ka fara haya da ita sayyid ya ce wannan haka yake naziru ya ce amma an jima zan faɗa ma baba kamal duk abin da ya ce kenan sayyid ya ce haka ya kamata ku ku tashi mu je wajen aiki tunda an gama karatu Na ga kamar ga wani can ya zo gyara kuma oga habibu baya nan anas ya ce ni ma na fita shago naziru ya ce sai ka dawo wajen aiki suka nufa dama abinci suka ci shine sai yadi ya dora masu karatu suna zuwa wani ya ce yawwa! ga nazirin nan ma ya dawo naziru yana zuwa ya risina yana faɗin sannu da zuwa alhaji jiyowa alhaji bashir ya yana faɗin yawwa! sannu samari cak Nazir ya tsaya yana kallon alhaji don ba zai taɓa manta fuskar shi ba alhaji ya ce dama gyaran mota na kawo shine aka ce oga baya nan ya je siyo kaya shine aka ce mani kai ne za ka iya duba ta amma sai zuwa cikin satin nan za a kawo kuɗin idan an gama gyarawa idan an gama gyarawa dan yanzu ban zo da su ba daura fuska Nazir ya juya ya ce manir ku duba mashi motar manir ya ce amma ka san dai kai ne kadai ka iya dubawa tunda oga baya nan nazir ya ce to ya aje idan ogan ya dawo sai ya duba mashi zuwa jibi zai dawo alhaji ya ce haba yaro me yasa ba za ka duba mani ba ina so na ji nawa za ta ci nawa za ta ci mani saboda motar da ake man haya ce kuma cikin sati mai zuwa nake so a ci gaba da aiki da ita naziru ya ce ni ma ban san matsalar ta ba idan oga ya dawo shi zai gyara maka duk yadda aka yi da naziru ya je ya duba mashi abin da ya samu motar ma ya kiyawa yai hatta da sayyadi sai da ya mashi magana amma naziru ya ce bai sani ba sayyadi ya ce gaskiya alhaji idan kana so aiki mai kyau sai dai ka yi haƙuri oga ya dawo zuwa jibi alhaji ya ce shikenan jibin zan dawo kama mashi suka yi ya kwance motar don jawo ta ya yi da motar shi kowa sai dai sai da ya mamakin abin da ya hana naziru kin duba motar alhaji wanda kowa ya san ba halin shi ba ne. ko abinci naziru yake ci aka kawo gyara yana tashi ya saurari mutum kuma yana gamawa ake duba mashi mota amma yau yaƙi ko duba motar ya game ya same ta Manir ya ce wai Naziru ko akwai abin da ya haɗa ku da wannan alhajin ne tashi Naziru ya ce ni ban ma san shi ba kawai ba zan gyara ba ne Manir zai ƙara mashi magana Naziru ya bar wajen bayan shi sayyadi ya bi ƙasan wata bishiya Naziru ya zauna sayidi ya ce naziru wai me ya faru ne hawaye ne suka zubo ma naziru ya ce ba komai zama sayidi ya yi don ya san duk abin da ya sa naziru kuka to babba ne don shi ko bulala baya mata kuka sayyadi ya ce ba za ka faɗa mani ba naziru ya ce sayyadi wannan mutumin bai da kirki wata rana mun je gidan shi bara ni da shatima haka yayi ta zagin mu wallahi ba zan taɓa gyara mashi motar shi ba ashe mu ma almajirai muna da rana tashi ya bar sayyadi ya nufi bakin titi zuwa shagon baba kamal murmushi sai ya yayi ya ce lalle alhaji ka bata ma naziru rai miƙewa ya shi ma ya bi bayan shi sosai baba kamal ya yi mamakin abin da sayyid ya faɗa mashi wanda naziri ya yi kallon naziri yana murmushi ya ce lallai naziru har yanzu ashe kana da riko me yasa baka duba mashi motar ba to dukar da kai naziru ya bai ce komai ba baba kamal ya ce naziru ba ka ce mani malaminku ya ce a ringa yafe wa mutum ba dago kai naziru ya yana hawaye ya ce to ai ba mu yi mashi komai ba ya ringa zagin mu idan ba zai ba mu sadaka ba ai sai ya ce mu yi haƙuri ko amma haka yi ta zagin su baba baba kamal ya ce gaskiya bai kyauta ba amma ka daina cewa ba za ka yi ma mutum aiki ba saboda ya yi maka laifi kaga kai mai nema ne ko mai mutum yayi maka matukar a wajen shi zaka samu na abinci a wajen zaka samu na abinci dole ka yi haƙuri da shi miƙewa naziriya yana faɗin in dai sai na gyara kayan wannan mugun wallahi gara na kwana da yunwa ficewa yana kuka jinjina kai suka yi sayyadi ya ce gaskiya duk wanda ya cuci naziru yana rike da shi baba kamal ya ce ni kaina ina mamakin halin naziru yaro ne wanda baya manta alkhairi ko sharri shi yasa a rayuwa ake so duk yanda ka zauna da mutum kada ka bari sharri ya raba ku da shi ko yaya ne ka ringa alkhairi a rayuwarka wata rana ko ba kai ba wani naka zai tsinci a gaba sai ya ce wannan haka yake allah ya kyauta saura masu irin halin alhaji kuma allah ya shirye su bara mu tafi na gama garba ta kusa baba kamal ya ce yau kam ni da nazirun ma ko sallama na san babu dan ran sha bace yake tashi sai ya diye ya ce a to sai dai kuma zuwa gobe a gaishe da hafsat baba kamal ya ce za ta ji sai allah ya kai mu sallama ya yi mashi ya tafi a ranar sai da alhaji ya tabbatar an saka gida jan shi guda biyu a kasuwa sannan ya koma gida cike da farin ciki dan kabiru ya ce mashi zai samu kuɗi masu yawa a gidan da yake ciki ɗayan ne dai ba lallai ba ne ya yi tsada saboda duk ya lalace To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. don sai shirin da zamu karkare da shi wato shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 gamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. babban sakataren kungiyar gwamnatin musulunci ta hezbollah ta kasar labanan said hassan nasrullah ya kora hannun 'yan kungiyarsa a fatocin muggan kwayoyi musamman a fiyon zuwa kasar italiya yana mai jaddada cewar babu wani dalili da ke bayyana cewa 'yan kungiyar hezbollah suna fatocin muggan kwayoyi zuwa kasar waje kawai zargi ne mara tushe wannan zargi kan kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ya zo ne bayan tan goma sha hudu na kwayar afiyon da aka kama a kasar italiya a watan yulin shekarar da ta gabata ta dubu biyu da 2020 wacce tawagar kayan kwayar ta fito ne daga tashar ruwan lazikiya ta kasar siriya sakamakon haka raddin da hassan nasarullahi ya yi kan zargin ya buƙaci mahukuntan italiya da su gudanar da bincike kan tushen yadda mugan kwayoyin suka samu asali tare da binciken asalin mutanen da suka yi fatocinsa zuwa cikin ƙasarsu kafin fara duk wani zargi kan wani bangare sai da hassan nasarullah ya kara da cewa wannan zargi baya da tushe ko asali kuma tabbas zargi ne da ya hannu riga da hakikanin ɗabi'ar harkokin ƙungiyarsa yana mai wurga alamar tambayar cewa a baya mahukuntan italiya suna zargin ƙungiyar daular musulunci ta da'ish ce da hannu a fatocin muggan kwayoyi da ƙungiyar asirin italiya da na ƙasar rasha da wasu ƙungiyoyi da suka shahara aikata muggan laifuka to shin an kammala bincike kansu ne tare da gano ba su da hannu hannu a fatocin don haka aka koma kan kungiyarsa ta hezbollah ta kasar labanan sakamakon haka babban sakataren kungiyar gwamnatin musulunci ta hezbollah ta kasar labanan said hassan nasrullah ya jaddada cewa zargin kungiyarsa da hannu a fatocin mugan kwayoyi ba tare da gabatar da wani kwakwaran dalili ba zargi ne mara tushe kuma kokari ne na watsa farfaganda kan kungiyarsa tare da neman bata mata suna idan duniya tun tsawon lokacin da hukumomin yaƙi da mugan ƙwayoyi na ƙasar amurka da wasu ƙasashen yammacin turai suka yi zargi kan wasu 'yan ƙasar labanan da hannu a fatocin mugan ƙwayoyi amma babu lokaci ɗaya da suka kama wani ɗan ƙungiyar hezbollah cikin waɗanda ake zargi ballantana a halin yanzu a samu kafar yada zargi kan ƙungiyar saboda babu wani dalili ko hujja ko mai kashinta a jawabinsa a kafar talabijin babban sakataren kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah said hassan nasrullah yana mai bayyana cewa hakika matsayinmu kan dukkanin dangogin mugan kwayoyi a fili yake saboda haramun ne a addininmu kama daga nomar kwaya saya da sayar da ita fataucinta da amfani da ita duk shari'a ta hana inda a wani lokaci hukuncin mu'amala da muggan kwayoyi yakan kai ga aiwatar da kisa kan mai yinta a ƙarƙashin koyarwar addinin musulunci ƙungiyar hezbollah ta jima tana fuskantar tuhumce-tuhumce marasa tushe da asali amma babu wani dalili da ke tabbatar da hakan domin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta taɓa zargin ƙungiyar hezbollah da hannu a fatocin muggan kwayoyi zuwa cikin ƙasarta amma a tsawon shekaru babu wani dalili da ta gabatar a hannu iyaka dai zarginta ya takaita ne kan cewa ana nomar afiyon a kasar labanan a fili a watan disamban shekara ta 2020 da ta gabata mahukuntan kasar italiya sun sanar da kona muggan kwayoyi mafi girma a tarihin kasar ciki har da magunguna masu sanya annashuwa da kuzari da aka kama a tashar ruwan salano na kasar kuma an kona muggan kwayoyin ne karkashin tsauraran matakan tsaro kuma tawagar muggan kwayoyin sun zo ne daga kasar siriya sannan rundunar 'yan sandan kasar italiya bangaren yaƙi da mugan ƙwayoyi ta sanar da cewa mugan ƙwayoyin da aka kama a wancan lokaci sun kai na kimar kuɗi euro biliyan ɗaya da ɗigo biyu kuma ana zargin ƙungiyar daular musulunci ta da'ish ne ke da hannu a fatocin ƙwayoyin bayan da mahukuntan italiya suka gaza wajen tabbatar da da'awarsu kan zargin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah da hannu a fatocin mugan kwayoyi zuwa cikin kasarsu amma sun ki fitowa fili su ce ufan kan lamarin ko bayyana hakikanin bangaren da aka taba kamawa da hannu a fatocin mugan kwayoyi zuwa cikin kasarsu rundunar 'yan sandan italiya da take fada da mugan kwayoyi a kasar da ta gano mugan kwayoyi da aka shigar cikin italiya bayan bincike ta tabbatar da cewa ƙungiyoyin da suka shahara aikata mugan laifuka 'yan asalin italiya ne suke da hannu a shigar da mugan kwayoyin zuwa cikin ƙasar kuma mugan kwayoyin an yi nufin tura su ne zuwa kasar libya amma ba tare da wani kwakwaran dalili ko hujja ba mahukuntan italiya a wancan lokaci suna zargin gwamnatin siriya da magoya bayan ta cewa suke da hannu a fatocin mugan kwayoyi da nufin samun kudade saboda warware kuncin da suka shiga sakamakon tarin takunkuman da kasashen yamma suka kakaba musu hakika gwamnatin labanan ta kasance tana hukunta duk wanda ta samu da hannu a fatocin muggan kwayoyi a kasar ga misali a watan oktoban shekara ta 2015 wata kotu mai hukunta manyan laifuka a lardin jabal ta yanke hukuncin ɗauri na tsawon shekaru shida a gidan kurkuku kan wani ɗan gidan sarautar ƙasar Saudiyya abdul muhsin ali sa'ud da abokin tafiyarsa ya haya shumari tare da gudanar da ayyuka masu wahala a gidan kurkuku gami da biyan kuɗin tara da yawan su ya kai kuɗin ƙasar labanan lira miliyan goma ga kowannensu bayan samun su da fatocin muggan kwayoyi a kasar rundunar 'yan sandan labanan ce ta gano tarin muggan kwayoyin a filin jirgin saman birnin beirut fadar mulkin kasar a lokacin da ake kokarin jibge su cikin jirgin sama na musamman mallakin dan gidan sarautar kasar ta saudiya akan hanyar sa ta komawa ƙasarsa. sa wani rahoto da mahukuntan italiya suka fitar sun bayyana cewa ba su da masaniya kan kungiyar hezbollah ta kasar labanan tana da hannu kai tsaye a fatocin muggan kwayoyi zuwa italiya ko a'a amma wasu manazarta a kasar amurka kan yankin gabas ta tsakiya sun nuna yatsa zargi kan kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah da ke kasar labanan da hannu a fatocin muggan kwayoyi bisa zargin cewa mafi yawan ƙungiyoyin 'yan ta'adda a duniya suna gudanar da fataucin muggan kwayoyi ne domin samun kudaden shiga inda a halin yanzu ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah da ke ƙasar labanan take cikin halin tsaka mai wuya a fuskar tattalin arziki sakamakon yadda aka kakaba tarin takunkumai kan uwar gijiyarta wato jamhuriyar musulunci ta iran musamman daga ƙasar amurka da kuma matsalar cutar annobar corona duk sun taimaka wajen durkusar da tattalin tattalin arzikin kasar labanan don haka kungiyar hezbollah ta ɗauki matakin gudanar da fataucin muggan kwayoyi a duniya saboda samun hanyoyin kuɗaɗen shiga wannan yana daga cikin dalilan da makiya kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah musamman amurkawa suke riyawa amma wani babban abin al'ajabi duk da wannan hasashe da tsananin sa ido kan harkokin kungiyar hezbollah da makiyanta ke yi a duniya tare da kokarin toshe duk wata hanyar samun kuɗaɗenta babu wata rana da suka sanar da da kama wani ɗan ƙungiyar ta hezbollah da hannu a fatocin muggan kwayoyi a duniya ballantana gabatar da shi a gaban shari'a iyaka dai irin waɗannan masharhanta suna ƙoƙarin kare munanan manufofin siyasar ƙasar su ne tare da ƙarfafa aƙidar yahudawan sahayuniya da suke ɗanɗana kudar su a hannun ƙungiyar ta hezbollah ta ƙasar labanan ta neman bata sunan ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah a idan duniya hakika matakin da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta ƙasar labanan ta ɗauka na kare gwamnatin ƙasar siriya ƙarƙashin shugabancin bashar al-assad daga durƙushewa kamar yadda wasu kasashen yamma musamman amurka da 'yan koranta na kasashen gabas ta tsakiya suke so ya fusata makiyan siriya inda nan take suka ɗauki matakin gabatar da zarge-zarge kan ƙungiyar ta hezbollah da cewa ƙungiyar ta fice daga kan tubalinta na kare manufofin addini zuwa ga manufofin siyasa da bai da alaƙa da addini makiya gwamnatin siriya suna da tabbacin cewa bashar al-assad yana daga cikin fitattun masu kare ƙungiyoyin gwagwarmayan yankin gabas ta tsakiya tare da ba da mafaka ga jagororinsu musamman 'yan gwagwarmayan falasɗinawa tare da gabatar musu da dukkanin taimakon da suke bukata amma a lokacin da kasar amurka da 'yar lelanta haramtacciyar kasar isra'ila suka ɗauki matakin rusa a gwagwarmayar falasɗinawa tare da neman dukkanin ɓangarori su janye hannunsu daga taimakawa ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta falasɗinawa shugaba bashar al-assad ya ki haɗa kai da su lamarin da ya fusata amurka da yahudawan sahiniya don haka suka zaburar da magoya bayan su a yankin gabas ta tsakiya kan ɗaukan nauyin ayyukan ta'addanci a kasar siriya domin rusa ta da sunan neman haƙƙin al'ummar ƙasa tabbas matakin da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta ƙasar labanan da jamhuriyar musulunci ta iran suka ɗauka na goyon bayan gwamnatin bashar al-assad tare da taimaka masa ta hanyar karfin soji hakan ya janyo soke-soke kan ƙungiyar hezbollah da ƙasar iran game da zarge-zarge kansu kan haɓaka fatocin muggan ƙwayoyi a ƙasar ta siriya a fili yake cewa jamhuriyar musulunci ta iran ta kasance tana makwabtaka da ƙasar afghanistan kasar da take matsayin sahun gaba a fagen noman opium a duniya kuma iran take sarwakar da rayukan jami'an tsaronta wajen daƙile fatocin muggan kwayoyin na opium tare da kame kwayoyin inda mahukuntan kasar ke bayyana cewa a kowace shekara tana kama ɗaruruwan tan-tan na muggan kwayoyi da ake kokarin fatocin su daga kasar afghanistan zuwa kasashen da suke yankin gabas ta tsakiya masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe ce a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. to da za mu kai kare baki dan iban kwana da kusa idan Allah mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.